والشعراء يتبعهم الغاوون mawaƙan da kuke riya cewa wai annabi Muhammad yana bin su waɗanda suka karkace daga tafarkin shari'a da daidaito suna ruwaito abinda kuke faɗa na waƙa